بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم jama'a masu kallon a wannan yammaci mai albarka yau 22 ga watan sha'aban shekara ta 1441 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 16 ga watan afrilu miladiya 2020 daidai muna tare da shugaba mai albarka wato khadimul faidatu tijjaniya maulana shek alhaji ibrahim mansur imam kaduna domin amsa muhimman tambayoyi da suka shafi ɗariƙar ta tijjaniya da kuma faida ibrahimiyya da kuma warware matsaloli da suke damun masoya waɗanda ma ba 'yan ɗariƙar tijjaniyan ba musamman irin waɗannan kazanta da ake ɗaukowa ake yaba ma faida shehu ibrahim da kuma 'yan faida ɗin wanda bai shafi faida ba kuma bai shafi ayyukansu ba alhamdulillah maulana muna muku barka da wannan yammaci ah, za mu karanta tambayoyi kamar haka za mu fara da tambayar ah, alhaji muktar daga garin taraba da ya aiko da ita alhaji muktar ya ce muna mamalan fatan alkhairi kuma allah ya kara yawaita mana irin su a cikin addinin musulunci ya ce malami ba ɗan ɗarikar tijjaniya ba ne amma kuma ayyukanta yana burge ni na yi wannan tambaya ne saboda in samu yaƙini a kan yadda ɗarikar tijjaniya take ya ce akwai hadisi manzala sallallahu alaihi sallan wanda Afu bin malik ya rawaita yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa a yahudawa za su kasu kashi saba'in da ɗaya amma dukansu ɗan wuta sannan kuma kiristoci su ma za su kasu kashi saba'in da biyu dukansu ɗan wuta manzo Allah sallallahu alaihi shi al'umma ta su ma za su kasu kashi kashi har saba'in da hudu dukansu sun sai dai guda ɗaya su ne kawai 'yan aljanna sahabbai suka tambayi alaihi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi su wane ne waɗannan yan aljanna din sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne waɗanda suka sayu akan abin da nake kai tare da sahabbai na wannan hadisi kenan tambaya ya ce shin malam yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan aqida ta dariƙar tijaniya yake tare da sahabbansa wannan shine tambayar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 Ah, alhamdulillahi alhaji muktar lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗa bismillahir rahmanir rahim yake cewa iftarqatil yahudu ila ihda wa sab'ina firqa wa iftarqatin nasara ila sanatayn wa sab'ina firqa wa satabtariqu ummati ila salasin wa sab'ina firqa kulluha fi an-nari illa wahidatu qila wa ma tilkar wahida ya rasulullah kala ma ana alaihi wa ashabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudawa sun karkasu har kasu saba'in da ɗaya nasara sun rarrabu su ma har kasu saba'in da biyu sannan da sannu al'umma ta musulmi kenan su ma za su farfashe su rarrabu har kaso saba'in da uku manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ina tabbatar muku dukkan su yan wutan sai guda daya aka ce ya rasulullahi wato suwa ne ne waɗannan kaso ɗayan sai manzo ce waɗanda suke kan abin da nake kai da ni da sahabbai na waɗanda suke kan abin da nake kai da ni da sahabbai na to gane abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai babu ya musamman ga wanda yake malami ne karatu wanda yake karanta alkur'ani yake karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san me ake cewa sunna kuma ya san ijma'i na malamai wannan ba zai wahalar da shi ba amma jahili wanda sai an faɗa ya ji a wannan zai sha wuya da yawa amma gano abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai babu wuya ga wanda yake malami sai dai idan ya sa san rai a zuciyar shi kowa ya sani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ma'abocin kyawawan ɗabi'u ne wanda Allah tabaraka ta'ala ya masa baye-baye da dama amma da ya tashi yabansa sai ya ce masa wa innaka kalara khuluqin azim cewa kai wallahi kana bisa ɗabi'u kana bisa ɗabi'a wadda take mai girma sannan kowa ya sani sai da aisha ta Siddiki Allah ya kara mata yadda ta faɗa ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba shigowa gida ba da zikiri ba bai taɓa fita gida ba da zikiri ba bai taɓa zama bai zikiri ba bai taɓa miƙa bai zikiri mai karatu zai rika ji akwai zikirin sabon kaya sabon kaya wanda in za a sa sabon kaya akwai zikirin da annabi ke zai sa sabon kaya sallallahu alaihi wa sallam akwai zikirin da in farin ciki ya same shi yake yi akwai zikirin da in bakin ciki ya same shi yake yi akwai zikirin shiga ban daki akwai zikirin kwanciyar bacci akwai zikirin farkawa akwai zikirin cin abinci akwai zikirin koshi an gane ko to iri irin waɗannan abubuwa in an tara su su ne za ka rika ji ɗari kowa da abin da ya ɗauka ai ɗari ka dai ba za ta yi tare kayan annabi duka amma na sani ko mutum bai karatu ba aka ce masa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikinsa shine sharri da zagin jama'a da yi musu kazafi wallahi ba zai yadda ba gara ko mun rashin ilimin ka ce aikin annabi sallallahu alaihi wasallam zikiri da hakuri da yafiya da kunya da kyauta da sauƙin hali da kankan da kai na zaton ko babu ilimi wannan zai saurin shiga saboda haka a takaice a gurguje idan yawan ɗariku ne ya sa alhaji muktar kake wannan tambaya cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kullu hafi da finnari illa wahida wahida dukkan su suna cikin wuta sai guda ɗaya aka tambaye shi wacce ce guda ɗayar yace ma ana alaihi wa ashabi kuma kaga ku akwai ƙadiriya nakshabandiyya khalwatiya, rifa'iyya dasuƙiyya adahamiya, akbariya tijaniya watakila waɗannan su ne su suke damunka to ka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi yana cewa inna shari'ati ja'at ala salasu mai atin wa salasu asharata ɗariƙatan mallaki Allah tabaraka wa ta'ala bi shahadati ala ɗariƙin min hada khalal janna ku sani hanyoyin shari'ata hanyoyi na shari'ata hanyoyi ne guda uku, hanyoyi ne uku, shi yasa za ka dinga gani maza malikiya hambaliya hanafiya shafi'iya da sauran mazhabobi waɗannan duka ba rarrabuwan addini ba ne hanyoyi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake da ɗabi'u da halayen da mutum ɗaya manzo Allah ya fi ƙarfin mutum ya kwashe ayyukansa duka sai dai a samu kowa abin da ya fahimta ya koya to a samu wasu kuma su bi shi a bai su ta koyi da shi amma ba wai laifi suka yi ba saboda haka hanyoyin shari'a din nan da kake gani hanyoyi ne 313 sai yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to kuma bangaren imani bangaren dariku kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imanu salasun wa salasun wa salasun mi'ati dariqatin man mata bi shahadati ala dariqin minha da halal janna ko kuma inna shari'ati jihad ala salasu mi'atin wa salasu ashirata dariqatan man mata bi shahadati ala da janna wannan kuma al-imanu salasun wa salasun wa salasu mi'atin dariqatin mallaki Allah tabaraka wa ta'ala bi shahadati ala dariqin minha shi ma da halal janna hanyoyin imani hanyoyin dariku kenan hanyoyin imani hanyoyi ne 333 duk wanda Allah ya karbi ransa yana mai shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ya shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne akan wannan hanya daga cikin wadannan hanyoyi 333 da halal janna ya shiga aljanna